daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 16, 25 da kuma 60. Abin na yamma da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar a Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato bakwai na safe kenan agogon Ghana, uku na dare agogon Washington DC. Muhammadu Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. inda za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar sokoto ya yi tsokaci kan batun ficewar najeriya daga kuma da tattalin arziki wannan hukuma ba wa gwamnatin mai mulki adalci ba don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi ta bari a ga abubuwa na canzawa idan hali ya ba mu dama za mu je can kudancin najeriya mu ji halin da ake ciki dangane da wani hari da ake zargin sojojin najeriya sun kai sannan baya ga haka saliu garba zai shigo da shirin suna da shirin ta yi amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. A karan farko a matsayinsa na shugaban ƙasar Amurka, Donald Trump zai jagoranci ƙasar yau dinnan Litini wajen tunawa da hare-haren da aka kai a biranen New York da Washington DC a shekara ta 2001 Trump zai yi hidimar tunawa da zagayowar ta sha shida ta harin ta'addanci mafi muni da aka taɓa kaiwa a Amurka a fadar shugaban ƙasa ta White House tare da yin tsit na misalin karfe 8 da minti 40 wato na safe wato lokacin da jirgin sama na farko da wani ɗan ta'addan alka'ida ya tunkuyi wato dogayen tagwayen gine-ginen nan na uh, world trade eh, center da ke new york jirgi na biyu ya wato gwabji a uh, gine-ginen na world trade center uh, a wato bayan mintoci 23 daga bisani don haka ba da dadewa ba sai tagwayen gine-ginen suka faɗo daga bisani a yau dinnan litini ila yau trump zai halarci wata hidima ta tunawa da wannan rana a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon 'yan tawayen rohingya da ke kasar myanmar sun yi kiran da a tsagaita wuta na tsawon wata guda tun daga jiya lahadi saboda kayan tallafi su samu kaiwa ga waɗanda tashin hankalin ya ritsa da su mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta arakan sun kaddamar da hare-hare kan sansanonin 'yan sanda da na sojoji a ƙarshen watan jiya al'amarin da ya kai ga raba mutane sama da dubu ɗari uku da muhallansu a wata sanarwa da ta fitar ranar asabar ƙungiyar ta bayar da tabbaci ga ƙungiyoyin agaji da cewa su a ta bakin ta dawo da aikin agajin da suke yi ga dukkanin waɗanda abin ya ritsa da su ba tare da la'akari da addini ko harshe ba a tsawon wa'adin tsagaita wutar jiya lahadi ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ta zargi gwamnatin ƙasar myanmar da ɗana bama-bamai da gangan kan hanyoyin da 'yan gudun hijirar wato na rohingya ke wucewa zuwa ƙasar bangladesh tokar fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc jiya lahadi hukumomin kasar iraki sun ce suna rike da 'yan kasashen waje mata da yara wajen sama da 1,300 iyalan waɗanda ake kyautata zaton mayakan isis ne a wani sansanin kula da waɗanda suka rasa matsugunai kuma tana tunanin tura su ƙasashensu na asali mata da yaran waɗanda yawancinsu sun fito ne daga ƙasashen rasha da turkiya da 'yan wato yankin tsakiyar asiya da wasu kuma da suka fito daga turai sun miƙa waya ne ga dakarun kurɗawa a ƙarshen watan agusta bayan da sojojin iraki suka fitattaki isis daga garin tal afar na wanda yake arewacin ƙasar wanda kuma ke kusa da musul jami'an ƙasar iraki sun ce suna kan tantance ƙasashen matan na asali ko da yake da yawa daga cikinsu ba su da fasfo ɗinsu na asali ko kuma wasu takardu na ƙasa da ƙasa jiya lahadi michel sakazwili tsohon shugaban georgia wanda daga baya kuma ya zama ɗan ƙasar ukraine ya ƙetara daga ƙasar poland zuwa cikin ƙasar ukraine inda yake cibis da cincirin da magoya bayan sa sakajvili ya kasance mara ƙasa tun bayan da tsohon ubangidansa shugaban ukraine petro poroshenko ya soke takardar izinin zamansa ɗan ƙasar ukraine wato watanni biyu da suka gabata ƙasar georgia ta bayar da sammacin kama shi kan wasu zarge-zargen da ake masa masu nasaba da harkokin siyasa kuma gwamnatin ta georgia mai harkwata a tbilisi ta buƙaci gwamnatin ukraine ta taso mata ƙiyarsa to amma ba a san ko wannan buƙatar za ta yi tasiri ba Sakazvili ya ce dama yana so ne ya koma Ukraine ya kalubalanci matakin da Poroshenko ya ɗauka na soke takardar izinin zamansa ɗan ƙasa bayan da ya fice daga ƙasar. Mahaukaciyar guguwar nan ta Irma ta fantsamo kan jihar Florida ta nan Amurka jiya Lahadi. Ta yi kaca-kaca da wannan jiha mai yawan jama'a, musamman ma filin shakatawan nan da ke yamma a gabar kogin Mexico. inda iska ta ta kadawa da ƙara a yayin da kuma ruwa ke ta zubowa da ƙarfin gaske labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a najeriya rahotanni na nuni da cewa rundunar sojin ƙasar ta kai hari a garin shugaban kungiyar shugaban masu fafutukar ganin an kafa ƙasar biafra wato ipop Namdi kano inda har ake zargi an kashe wasu mutane sai dai rundunar sojin ƙasar ta musanta waɗannan rahotanni da ke yawo musamman ma a kafafen sada zumunta kai tsaye muna tare da wakilin wakilinmu lamido abubakar sokoto da ke birnin fatakol a lamido kaman wani hali ake ciki ne yanzu to na ga kaman mun samu tangarɗa da lamido idan muka sake samun shi za mu koma komawa gare shi to a najeriya wani batu da ke ci gaba da janyo ka ce na ce shine batun rahoton da hukumar fitar da kididdiga ta nbs ta samar a farkon makon da ya gabata wanda ya nuna cewa kasar ta fita daga matsalar koma da tattalin arziki da ta fuskanta a baya a baya bayan nan tsohon gwamnan jihar sokoto alhaji a tahir bafarawa ne ya shiga sahun masu tsokaci kan wannan lamari kamar yadda za ku ji a farkon wannan rahoto da wakilin mu lami abubakar sokoto ya aiko mana daga birnin na fatakwal wannan hukuma ba ta gwamnatin mai mulki adalci ba don kamata ko da haka gaskiya ne sai ta yi shiru kar ta faɗi ta bari a ga abubuwa na canzawa in ka faɗa abu ka ce ka samu abu to in ba a riƙa shi ba mutum ba zai je faɗa ba saboda haka su masu ƙididdiga ga in ka lura ɗigo-ɗigo ne suke magana saboda haka shi talaka a ce wai tattalin arzikin ƙasa ya ƙaru karu su ganin suka kama ɓace su aka yi saboda haka wannan magana ce magana ce ta banza wanda ina ganin ba za ta shiga kunnan mai hankali ba kan batun halin matsi ɗin da ya gwamnatin tarayya ta ce ya kau kuma mutane sun fara samun sauki dangane da rayuwar yau da kullum musamman ma kan yadda farashin kayayyaki yake hauhawa a ƙasar ga abin da wasu 'yan yankin Niger Delta da ma mazauna yankin ke cewa. To the a Niger Delta Ogoni yana cewa ne ni dai ana nawa sani a matsayina ɗan yankin Ogoni da ke yankin Niger Delta wannan ba karamin ci gaba ba ne hakan kuma na nuna cewa mun samu shugabanni masu amana da ƙoƙarin uh, Shi kuwa wannan ya ce. Sunana Alhaji Salmanu Dane da shi wannan tattalin arzikin da an ce ya bunƙasa muna fatan Allah ya sa haka ne ga Najeriya gaba ɗaya kuma muna mai roƙon Allah ya sa shi shugaba Muhammadu Buhari shi tabbatar da wasu ababe waɗanda talakawan Najeriya za su muri. Shi kuwa wannan ya ce. is a Yace wannan rahoto labari ne kawai saboda mu dai a matsayin mu na 'yan kasa ba mu ga wani sauyi ba tsakanin jiya da yau. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. To yanzu dai muna tare da Lamidan ne inda zai mana bayani dangane da abin da ke faruwa a can kudu maso gabashin Najeriya game da harin da ake zargin 'yan wato sojojin Najeriya sun kai. alamido kamar wani hali ake ciki a wannan wuri yau malam mahmud da halin da ake ciki shi ne ita kungiyar nan da ke rajin ballewa daga najeriya don yankurin kafa gasar biyafara wato masar ne suka fitar da wata sanarwa da wani faifan bidiyo kana da wasu hotuna wanda suka nuna cewa rundunar sojan najeriya ta kai wani farmaki ga 'ya'yan kungiyar a yankin na kudu maso gabashin najeriya musamman su yi da mikiya da shi madadin yan a yankin wato musa'ilan kalu a ƙauyukan su akwai rahotanni da ke cewa an samu jikata hama da mutuwa a wannan hari da ake zargin sojojin sun kai eh babu shakka akwai hasarar rayuka misali kamar ita rundunar sojan najeriya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa ta musanta kai wannan farmakin da aka yi amma dai ta nunar cewa kamar su a kungiyar ta biyafara su ne suka kakalo sojojin najeriya a jihar abia a garin jiya inda misali suka yi yunkurin jifar su da duwatsu wadda rundunar ta kai game da martani inda a cikin sanarwar ma rundunar ta ambata cewa jami'in ta daya ya da iskata saboda haka yanzu dai yankin kudu maso gabashin najeriya bayan wani taro wannan lamarin ana cikin zaman tsare-tsare. To kamar za a iya cewa kenan yanzu an ƙara baza jami'an tsaro a wannan yanki gudun kar wani abu ya sake faruwa makamancin wannan? Ba shakka a mamu da haka ne yanzu magana da muke da kai kamar jihohin da suka fi kaure tuna wajen wannan ah, sa'asa musamman jihohin Alambara da adiya da Ilimi a ah, bayanan da muke samu da sasan nan saboda gudun abubuwan da ka iya biyowa baya sakamakon ba ta tashi da aka yi tsakanin su yan kungiyar kungiyar da kuma jami'an sojan Najeriya. da annunan cewa mutane da dama sun rasa rayukansu. Mm, a gurguje kamar nan yankinka da kake na Fatakwal ya mutane suke sauraron ko kuma suke karban wannan labari ya yanayin yadda mai kaji ake cewa. Eh, misali, da misali yau za ka ga mutane sun yi gungu ta nuna wannan al'amari zai faru ba karamin gidan musamman wanda da suke da aka mai shi na da kamar yadda suka bayyana. Kwana ta nuna cewa ta al'amari suna sa tattaunawa a kan shi da kuma tunanin abubuwan da ka yi zewa baya. To madalla mun gode Lamido Abubakar Sokoto wakilin kenan Lamido Abubakar Sokoto a birnin Fatakwal idan Allah ya kai mu a shirinmu na gaba wato da ranar kenan za ku ji karin bayani dangane da wannan lamari da ke faruwa. kafin mu je ga shirinmu bari mu je ga wannan waka domin mu shakata. yanzu karfe uku na dare ne da minti sha uku ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a filin da rashin ta yi. Shirin da ni Salo Garba ke shiryawa nake kuma gabatarwa. Yau shirin zai mai da hankali ne akan wata al'ada da kakanni da kakanninmu suka yi amfani da ita domin taimakawa kansu wato adashi. Idan aka yi la'akari da banki wanda zuwansa daga kasashen turawa ya kashe wannan tsoron hanyar taimakawa juna za a ga cewa ai shi ma bankin ya samo asali ne daga karo-karo da mutane ke yi da yanzu ake kiransa saka jari fatanmu a nan shine bayan an saurari abin da masana za su bayyana mana za a ga alfanun adashi wajen taimakawa juna samun jarin da ba shi da ruwa. Domin mu samu cikakkiyar fahimta, shirin ya gayyato masana. Yanzu ga wakilin murar Amurka da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari. Adashin nan kamar da kowa ya sani wata hanya ce da mutane musamman masu karamin karfi a karkara da birane a musamman lardin arewa ake amfani da shi da kuma wasu sassa na kudancin Najeriya wurin tara kudade ta hanyar yin karo-karo domin mutum ya samu wata kafa da zai samu wasu 'yan makudan kuɗaɗe da zai biya wasu bukatunsa da suke da nauyi a gare shi kuma ta kasance hanya sahihiya kuma mafi sauƙi ga al'umma a wancan lokaci da ma yanzu a wurin samun kuɗaɗe ba tare da gifta wasu sharuɗa ba waɗanda mukan gani cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe da bankuna na gittawa wato ko shimfiɗawa kafin mutum ya sami rance ko lamani a tare da ni a wannan zaure akwai malam ado garba babban jami'i ne a wata cibiya mai zaman kanta wato cibiyar nazari da ba da horo kan kasuwanci da sana'o'i mai shalkwata a nan kano sannan kuma akwai malam muhammad alassan wanda ƙwararre ne kan harkokin kuɗi da sarrafa su zan fara da malam muhammad alasan menene adashi ma tukunna sannan ya ake yin sa wato adashi shi wata hanya ce wadda mutane suke taruwa su taimaka wa juna ta hanyar karo-karo a tattara kuɗi a bawa mutum ɗaya don ya biya wata bukata shi adashi kaman gamayya ce ta jama'a a bisa yarjejeniyar da suka yarda da ita don taimaka wa kansu da kansu don wata bukata tasu ko tattalin arziki don haka shi da shi yana taimakawa mutum ta hanyoyi da dama akwai bukata misali za ta iya mutum wadda ba shi da karfi wadda zai yi ta to da shi zai ba shi damar samu kuɗin da zai yi ta ta hanyar ya samu karo-karo daga wasu mutanen don haka zai samu kuɗi a dunkula a lokaci ɗaya don ya biya wannan buƙatar wanda in ba don an yi haka ba shi ba zai iya tara kuɗin nan su kai yawan da zai amfani da su ba a lokacin da yake amfani da su amma ta hanyar karo karen nan da haka sai mutum ya ɗauka ya biya wata bukata tasa wacce ke gabansa to bayan ya bayan an tattara mar kuma shi kenan sai kama gabansa a dama yadda tsarin yake ai akwai lokaci shi yasa na ce akan wata yarjejeniya wadda suka amince kansu hmm. wani kullun ne za a ce kullun kowa mutum goma kullum kowa ya bada naira ashirin sai a tara sai a bawa mutum ɗaya na yau na goma aka tara naira ashirin din sai a bawa mutum ɗaya na jibi ma sai a tara sai a bawa mutum daya to in ka duba sai ka ga idan ka bayan ka gama sana'a abin da ka yi ajiyewa naira ashirin ne kai kuma buƙatar ka ta naira ɗari biyu ce to kaga kana bukatar sai ka yi kwana ashirin kenan kafin ka samu ɗari biyun nan to kuma buƙatar ka kuma jibi kake son ta kaga in ka samu na yau da gobe na GBA 60 kake da shi ba za ka ibiyan bukata ka ba to amma saboda na taimakeke ne da na faɗa mutum goma sun kawo mutum tara sun kawo an hada da na zama goma a yau an bani sun yi biyan bukata ta gobe ko jibin nan ni ma an na bada nawa gobe ko wani rago suka bada nasu gobe sai hada ƙara ba mutum ɗaya shi ma sai jibiya wata bukata tasa. malam ma'ado garba wai me kuke yi ne a cibiyar nan kuma aikace aikacen da kuke yana da nasaba da batun nan na da adashi ba mu sani ba ko akwai wani bangare da kuka ɗauka kuke so ku haɓaka harkokin nan na adashi kwarai da gaske wato wannan cibiya ta mu ta ba da horo da nazari da kuma horo akan sana'o'i da kasuwanci muna ba da horo a kai akwai wani tsari da muka fito da shi na shi kan shi adashin idan mun koma tarihi baya can in mun koma adashi wata hanya ce da al'ummar hausawa suke amfani da ita wajen biya wa kansu bukatu waɗansu ma su samu ɗan jarin da za su yi na kasuwanci da kuma sana'un da suke yi kuma wancan lokacin akwai yadda ga al'umma a yanzu ba haka ba ne saboda yawancin mutane yanzu tunda akwai al'adu sun shishigo mu al'adunmu sun canja dole ne yanzu a samu wata kungiya da za ta zo ta gyara shi kan shi harkar adashin idan ka lura akwai misalai da yawa da suke faruwa a cikin kasuwanninmu da kuma wajen sana'unmu za ka ga an ɗauki yaro ko kuma an ɗauki mutum ya zo yana ta sana'a amma ba shi da jari kuma ga hanya mafi sauki ta adashi wadda zai iya yi a wannan cibiya ta mun fitar wasu hanyoyi na yadda za mu yi wa mutane um, training ko yadda za su samu hanyar da za su haɗa kansu su yi adashi wanda zai ba su jari mai kauri wanda za su yi amfani da shi wajen yin sana'unsu da kasuwanci su haɓaka shi wannan cibiya mun kafa ta da tun a 2014 babban burinmu shine mu samar da hanyar da za mu dinga haɗa 'yan kasuwa da masu sana'o'i a guri ɗaya za mu dinga warware matsalolinsu ba matsalolin za mu zauna akan tebur mu sha shayi mu warware ba a'a za mu warware musu matsalolinsu za mu ba su ansoshin matsalolinsu su je su amfani da shi domin su haɓaka kasuwancinsu da sana'arsu wato kukan gudanar da bincike akan yadda za a warware da matsaloli ko kalubalen harkokin kasuwanci da sana'o'i kenan wato ko idan mutum ya zo ya shiga wannan wannan cibiya ta mu ya zo ya yi misali ya zama memban mu za mu bashi akwai abubuwa da yawa da za mu bashi wanda A shi wannan abubuwan da zamu bashi shine zamu haɓaka mi zamu bashi shawarwari za kuma mu haɓaka mishi shi kan shi kasuwancin nashi da yawa a ɓangarorinmu na arewacin najeriya ba mu da irin wannan abun gwamnati ta yi ƙoƙari ta samar da irin cibiya ta kasuwanci da sana'u wanda ake ce mata chamber of commerce to amma babu cibiya mai zaman kanta wadda take kaman wannan chamber of commerce shi sa muka wannan tunani muka samar da shi gwamnati dinga ayyuka masu kamanceceniya ko ta tallafa ma tsarin waccan ta gwamnati kenan hakika za mu yi kokari mun yi kokari mun haɗu gabaki daya da su chamber of commerce na northern nigeria da ministry of uh, agric da bank of industry da sauran da sauran um, ma'aikatu na gwamnati wanda za mu yi aiki tare da su domin haɓaka a ciniki da kasuwanci a mu na arewacin najeriya da sana'o'i mm. um, malam muhammad alassan batun dashin nan yana da alfanu kamar yadda ka fara faɗa a baya to amma na farko a yanzu za ka lura in ka lura yanzu kamar mutanenmu sun ja baya daga shiga harkokin dashin nan a bincikenku da nazari me kuka gano cewa ya sa a yanzu ya dan zama wato mutane suna baya baya da shiga tsarin misali duk da alfanunsa da ka bayyana mana a baya wato an samu canji na rayuwa ko kuma na zamani don haka sai ya shafi harkokin adashi wanda muke gada tun iyaye da kakanni a da can akwai yadda a tsakanin mutane wanda duk wanda ya aminta aka ya shiga harkar adashi zai zibi duk dokar da aka saka ta ba da karanda shi zai bayar daidai gwargwadon ikonsa so sai abin ya ɗauki dogon lokaci yana tafiya kuma babu matsala to yanzu da muka samu canjin zamani sai zama da rashin yadda ta shigo mu bayan rashin yadda mun samu ci gaban zamanin da an samu wasu hukumomi kamar bankuna ko su hukumomi da suke harkar sarrafa kuɗi da suke bayar da kuɗi sama da yadda aka samu a dashi amma saboda yadda aka same shi a dashi, amma sai dai shi tsarin wancan daban sai mutane suke ganin wancan kamar wani tsohon tsari na iyaye da kakanni sai aka yadda shi sai da aka zo aka raja a kan wannan shi kuma sai da aka hau kansa gaba ɗaya sai wasu ya karye da su sai suka faɗo to alal haƙiƙa dashin nan a dashin nan ya kamata a ce an dawo kansa domin kamar yadda malam ado ya faɗa a yi masa kuskurimar a gyara shi yana da amfani domin da mutane sun tsuke tunaninsu akan kawai za su yi adashi ne don wata bukata ta yanzu yanzu ko don aure ko don hidimar sallah ko don gyaran gida ko don siyan abin hawa ko wani abu da ya shafa haka amma ya kamata in har mutum zai iya tunanin da zai yi adashi da zai yi yarsa aure ko yau kansa aure ko yau ɗansa aure to sai yi duba i gani me isa bai samu kuɗin nan da ibiya da zai biya wannan bukatar tasa ba a lokacin har sai ya dashi amsa babu ce to ta wace hanya zai biya samu to tunda in haida ya aminta a dashin can zai iya tara masa kuɗi ya biya wata bukata to me isa ba zai amfani da shi ba ya tara kuɗin ya wata sana'a yadda nan gaba ma ba sai ya shiga dashin ba ko kuma in ya shiga dashin sai dai dan ƙarin haɓaka abin da ya saka a gabansa hmm. to alal hakika mutane kuma wasu ɗaya daga wata matsalar kuma mutane suna rena samun su akwai mutumin da kullum zai kansa ka'ida in zai kwanta sai ya ci gidan naira hamsin ko sai ya sha shayi na naira ɗari ko sai ya soya masa indomi ta ɗari biyu ba ana nufin mutum kare biya sa ba to amma sai an ɗan rage cikin sannan za samu a biya wata buƙatar idan ka kalli samun ka karkare na shi komai ƙanƙanta a'a duba ka ga menene zama dole za ka yi shi a iya samun ka ɗan rage wani abu da yake ba dole ba ka dinga ɗan tanadin wani abu misali nake so in ce idan kullun sai ka ci taliya taliya yan yara kafin ka kwanta ta naira ɗari to iya hakuri ka ci yau gobe ka hakura gata sai ka ci ajiye kuɗin wannan kwana ɗaya ɗaya da kake tsallakewa misali sai yar kaza ka yar a gidanku inda fili ta naira 500 ko 700. kaza mai rai kaza mai rai kai mm. kiwonta da ɗan zakara mm. to basu kai kasiya ma ka manta yawancin ma da ba mu da al'adar ba su abinci da kan zuwa dan watsa musu a gida su je kuta dan sha ruwa su ne in ba ka killace su ba kenan kana nan wutar sai ga tayi kwai guda goma sai ta kyankyashe 'ya'ya takwas misali sai ka ga biyar sun rayu ko uku kaga tun da ka sai kwaya ɗaya yanzu ta zama su hudu ko su biyar ko su goma mm. to ka kenan wannan ya nuna maka cewar da kana da guda biyar irin wayannan kila ka sami 'ya'yan guda ashirin da biyar misali nake bayarwa ta yanda ko menene kaɗan rage zai iya maka amfani so don haka sai ka kajin nan sun kai mawar wani lokacin da aka ebi na naira dubu ka zaka sayar sai ka biya wata bukata to idan kuma samun ka yafi haka sai ka nemi wani abu wanda zaka iya tanadi domin sa in kai adashin zaka yi ka haɓaka ai ka kirkiro wani abu ka yi don ka rufa kanka asiri in ma kana wata sana'a za ka iya yin dashin don ka haɓaka wannan sana'ar in jarin ka kaɗan ne ka ƙara jari in da gurin da kake guri ɗaya ne sai ka buɗe wani wajen tun kana yi kai kai kadai sai ta kai matsayin da mewa za ka ɗauki wani maka aiki ka ka taimakawa kanka ka taimakawa al'umma ka taimakawa kasa gaba ɗaya. madalla jama'a anan za mu dakata sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ɗora daga inda muka tsaya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da solomon abu da chubahiro diodine da suka ba da umarni ne salwa garba daga mirar amurka a nan birnin washington ke maku fatan alheri sai mun sake saduwa. Kuɗi an kashe su ta hanya. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya na ƙarshen mako. za mu fara sharhin jaridun makon na najeriya ne da jaridar leadership da ake bugawa a arewacin najeriya wanda ta ɗauko babban labarin da yanzu haka ke ci gaba da ɗaukan hankalin fagen siyasar najeriya da ke da nasaba da tsayawan shugaba muhammadu buhari zaɓe a shekara ta da goma sha tara wanda kuma ke da alaka da kalaman ministan mata aishatu alasan da kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar daga jaridar leadership sai kuma jaridar the nation da ake bugawa a nan birnin Legas a shafinta na farko jaridar ta ruwaito cewa kungiyar kwadugo ta ƙasa NLC na adawa da sake baiwa jihohi kudade na biyan bashin Paris Club jaridar ta the nation ta ruwaito shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa nlc comrade ayubawa ba na cewa a ƙarƙashin wani taro da kungiyar ta gudanar a birnin abuja yana cewa shugaba muhammadu buhari bai kamata a baiwa gwamnonin jihohi kashi na uku kuma na ƙarshe na kudaden paris club da ake biyan su ba har sai sun bayyana dalla-dalla yadda suka kashe kudaden da aka ba su a can baya wajen biyan albashi da kuɗin fansho da allowance allowance na ma'aikata haka kuma kungiyar kwadagon ta ta buƙaci a bi kadin yadda aka kashe makudan biliyoyin naira wajen gyara wutan lantarki daga shekarar 1999 zuwa yanzu ba tare da samun nasara ba jaridar ta da nation har ila yau ta ce kungiyar kwadagon ta nuna takaicin yadda yajin aikin malaman jami'o'i ya kici ya cinyewa. a ƙarshe sai jaridar daily trust wanda ta ruwaito kungiyar ɗaliban jami'o'in najeriya na kira ga kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu da ta amince da rije yarjejeniyar ta cimma tare da gwamnati na jan yajin aikin da take ciki a yanzu jaridar ta daily trust ta ruwaito kakakin kungiyar na ƙasa bestman okerofo na cewa kungiyar daliban za ta gana da shugaban kungiyar asu farfesa biodun ogunyemi baban ya jibrin murai amurka daga lagos yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zanen hura Ina kira ga magoya ba masoya Buhari original ba fotokofi ba. Yau mu kara dagewa da Buhari da addu'a Allah kara kare mini Allah tallafa masa Allah ba shi ikon cika alƙawarin da ya ɗauka. Kuma dukkan wani mutum mai ne da hannun agogo baya a wannan mulki na Buhari Allah mayar mana shi baya. Dukkan wani mai tallafa wa Buhari a wannan mulkin Allah tallafa masa. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika ni ne Sani Balak da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. ina kai kukana da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ya kamata ta wuce samarin najeriya samari suna zaune babu aikin yi gwamnatin nan kuma samari ne suka suna shan wahala ga ƙasar kowa san talaucin nan da ake ci kamar zan ba da example jiha ta jihar yobe ni mutumin zonsi ne zonsi ma mutumin guru ne ga allah ya ba mu tarin samari amma babu aikin ya kamata gwamnatin jiha da gwamnatin tarayya ta ba da tallafi akan harkar koyon sana'o'i To yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice a karan farko a matsayinsa na shugaban kasar Amurka Donald Trump zai jagoranci kasar a yau dinnan Litinin wajen tunawa da hare-haren da aka kai a biranen New York da Washington DC a shekara ta ɗaya Trump zai yi hidimar tunawa da zagayowa ta shida ta harin ta'addanci mafi muni da aka taɓa kaiwa a Amurka fadar shugaban Amurka ta White House. masu tsaro da kama kawo karshen shirin namu wannan lokaci sai kuma cin anjima jima za mu sake dawa yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ne gabatarwa da kuma ci bahira ne da ya haɗa mana shirin sai injinan mu malama zainab abdulrahman ni mahmud lalo ne ke cewa huta lafiya daga nan sashen wasu amurka a birnin